Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalul da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim si Garba ne da Hafsa Bello dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 20 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an yi wani taro a Abuja na fadakar da mata muhimmancin amfani da yanar intanet. Idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa makiyaya sun yi bikin lasar gishiri. Maudu'un sallar lasar gishirin na bana shine sawa jikin ɗiya mata toka domin su turje. Kamar kowace ranar Alhamis Usman Kabara na tafa da shirin sana na kasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas ya kuma shigo da sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya laraba ne gwamnatin kasar India ta amince da wata doka da za ta aiwatar da hukuncin wata kotun kasar da ta haramta wa maza yin saki uku nan take. Shawarar da gwamnatin ta yanke ta zo ne bayan ta kasa samun amincewa daga Majalisar Dokokin Kasar ta aiwatar da dokar. Shekara ɗaya bayan da kotu ta yanke hukuncin cewa saki uku ya saba wa 'yancin tsarin mulkin na matan musulmi. Kusan duk musulmin kasar Indiya wanda yawan su ya kai miliyan 170 mabiya mashabar sunni ne, kuma suke bin tafarkin shari'a kan batutuwa da suka shafi iyali da wasu batutuwa ta rashin fahimtar juna. Dokokin sun kunshi baiwa maza damar yin saki daga fadar kalmar saki ta kowace irin hanya, kawo saƙon tafi da gidanka ko kira a wayar salula ko kuma a shafukan sada zumunta. Ministan Shari'a Ravu Shankar Prasad ya bayyana cewa kasashe 22 ciki har da makwabtansu Bangladesh da Pakistan sun yi watsi da wannan tsari kuma ya yi kira ga 'yan hamayya da su amince da dokar kare 'yancin matan musulmi ma'aurata. Hukumar kula da dokokin shari'a ta India ta shaida wa kotu cewa duk da cewa sun san yin hakan ba daidai ba ne, ba su amince da sanya bakin kotu a cikin lamarin ba, inda suka ce gara a bar wa al'ummar batun su warware shi da kansu. A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara jihar Carolina ta Arewa domin gane ma kansa irin barnar da guguwar Florence mai karfin gaske ta haddasa. da kuma kalubale na ayyukan jin kai da ake gudanarwa a halin yanzu. Ba za mu taɓa manta asarar da kuka yi ba kuma za mu ci gaba da kasancewa tare da ku. Ga dukkan waɗanda guguwar ta yi wa barna ilahirin Amurkawa suna tare da ku kuma a shirye suke su taimaka muku har sai kun miƙe in ji shi shugaban na Amurka. Jim kaɗan bayan da ya isa wata tashar mayakan sama na Amurka da ke garin da ake kira Sherry Point a jihar ta North Carolina. Mr. Trump ya ziyarci garin New Bern inda iskar ta yi kace-kace da garin har ya yi aikin raba mazauna garin abinci kuma ya tattauna da su. Adadin waɗanda guguwar ta kashe ya ƙaru zuwa 37 bayan da ruwa ya kwashe wasu mata biyu cikin motar 'yan sanda akan hanyar kai su asibitin masu fama da taɓin hankali. 'Yan sandan biyu sun tsallake rijiya da baya. a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka yana ci gaba da cikakken ministan shari'a kuma a toni janar na amurka wato jeff sessions har yana cewa a iya sanin sa shi ba shi da ministan shari'a rikici ya barke tsakanin su tun lokacin da jeff sessions ya tsami hannunsa daga cikin binciken da lauya na musamman robert mueller ke yi Jami'an Amurka da suke yaƙi da ta'addanci sun ce duk da irin nasarori da aka samu a yaƙi da ta'addanci da sake ƙwato yankunan da ke hannun ƙungiyoyin ta'addar ISIS da Alka'ida yanayi da harkokin ta'addanci sun ƙara sarƙaƙiya. Ƙungiyoyin ISIS da Alka'ida da ƙawayensu sun ce suna kan bakansu sun kuma nuna juriya da ɓadda sawu a cewar wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci Nathan Sales a jiya Laraba. ya kuma kara da cewa kungiyoyin sun sauya take-takensu saboda kara matsa kaimi wajen yaƙi da ta'addanci a iraki da somaliya da ma sauran wuraren da abin ya shafa sales ya yi bayani ne a wani jawabi da ya yi wa manema labarai kan bayanan ma'aikatar harkokin wajen amurka na shekarar 2017 a kan ta'addanci wanda ya nuna cewa kungiyoyin isis da alka'ida sun kara bazuwa kuma sun koma amfani da intanet wajen ingiza magowa bayan su a wurare daban-daban su kai hare-haren ta'addanci. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Sudan ta kudu kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka sake farfadewa. Rahotanni sun nuna cewa fadace-fadace sun barke a waɗansu sassan ƙasar a cewar Jean Pierre Lacroix, wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan ayyukan kiyaye zaman lafiya. Labaran duniya kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji a Abuja Najeriya an yi wani taro na ganar da mata muhimmancin amfani da yanar intanet Hawa Umar gare ki. You know how can information technology help us do that more and better? Cibiyar fasahar sadarwa da bunƙasa ci gaban al'umma wato Sita tare da gudummawar ƙungiyar sadarwar ci gaban ƙasa wato APC ta gudanar da taron dandalin tafiyar da tsare-tsare na harkar yanar gizo a babban birnin tarayya Abuja. An shirya taron ne domin wayar da kan mata wajen amfani da yanar gizo ta hanyar da ya dace da kuma tattauna matsalolin da mata suke fuskanta wajen samu da kuma amfani da yanar gizo. Na samu zantawa da Maryam Ado Haru haruna jami'a a cibiyar fasahar sadarwa da bunƙasa ci gaban al'umma inda ta yi min ƙarin bayani akan makasudin shirya taron harkar ita intanet din a mataki na duniya zaki ga an samu daidaito wajen tsakanin maza da mata a mataki kuma na najeriya sai abin ya kasance ba haka ba misali a nan abuja zaki ga in aka duba gaba ɗaya matan da suka shiga cikin wannan harka ba su fi kaso goma su kuma maza suna da kaso casa'in ba shine mu kuma sitad a matsayin ta ita kungiya da take ganin kokarin rufe wannan rata ta tsakanin maza da mata ke na harka amfani da intanet din shine ta shirya wannan taro na mata kawai shine ake turanci ake kiran shi internet governance forum amma wannan sai muka sa shi suna women igf domin shine taro mana farko da aka fara yi a nigeria wanda kawai ya tara mata masu ruwa da tsaki a fanni daban-daban tunga wasu daga gwamnati ne wasu kuma daga kungiyoyi mm, ne masu zaman kansu wasu kuma daga makarantu ne kamar jami'o'i kenan muka tara su da 'yan jarida gaba daya. Har ila yau na samu zantawa da wasu daga cikin matan da suka halarci taron don jin yadda yanar gizo za ta taimaka wa mata musamman ma waɗanda suke ƙauyuka ga abin da Asma'u Dalhatu ke cewa. Komai kankantar makaranta a cikin al'umma in aka wayar da kan malamai saboda akwai wani aminci tsakanin ɗalibi da malami tsakanin iyaye da malami saboda haka in aka wayar da malamai kai su kuma sai su je su wayewa da mata kai cewa ga wannan ci gaba ku zo mu tafi saboda gaskiya al'ummar mu an bar mata a baya musamman na karkara watakil wani ga wayar ma ya samu da yar data dinnan amma ba turanci saboda haka yanzu ana kokarin bullo da hanyoyi da za a samu su google dinnan da waye su kawo mana yarurruka lokal yarurruka mu in kai ba barbare ne kai tsaye zaka hau intanet dinnan da barbarcin ka misali haka dai yarukan mu saboda muna da yaruka da yawa a ƙasa cibiyar ta fasahar sadarwa da bunƙasa ci gaban al'umma sita tana kokari ne wajen taimakawa mata da kuma fahimtar da su irin alfanun da ke cikin amfani da yanar gizo wajen sana'o'i. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. lallai kuma a gaida hauwa daga najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar, inda firaministan kasar ya kaddamar da bikin lasar gishiri na makiyaya ciki har da mata makiyaya haruna mamman bako gare ka Firaministan jamhuriyar Nijar Birji Rafini shine ya jagoranci bikin buɗe sallar lasar gishiri ta makiyaya a garin Ingal a cikin jihar Agadez ta wannan shekara inda makiyaya maza da mata da suka hito daga jauhi takwas na wannan ƙasar da ma waɗansu da suka fito daga ƙasashe makwabta kamar irin tarayyar Najeriya da hukumomi na bariki na ƙasar da jakadun ƙasashen Turai da na Amurka da sarakunan gargajiya suka halarci bukin na bana gwamnatin jamhuriyar Nijar da abokanan hulɗarta sun yi amfani da wannan damar domin yi wa dabbobi manya da kankana alluran rigakafin kamuwa da cututtuka kamar yadda Ahmed Boto ministan kiwon lafiyar dabbobi na ƙasar ya yi ƙarin bayani. Wannan aiki na yau da kullun ne mako guda kamin a soma sallar lasar gishirin ta bana aka soma shi ganin cewa makiyaya A sun haɗe a wurare guda a nan ingal wurin lasar gishiri gwamnati tare da abokanan hulɗarta kama mcc sai icr raps sukan yi amfani da wannan damar domin yiwa dabbobi shaushawa domin yaƙi da cututtuka wa ƙanƙanan dabbobi musamman tare da yaƙi da waɗansu kala na cututtuka da ake gani musamman ga ƙanƙanan dabbobi a irin wannan lokaci wannan ko shi yasa mako guda kamin a suma wannan yin sallar talasar gishiri aka soma yin shaushawar wa dabbobi kuma har nan da mako biyu bayan an tashi za a ci gaba da yi. Madu'un sallar lasar gishirin na bana shine sawa jikin ɗiya mata toka domin su turje zuwa gudanar da ayyukan kiyo. Madam Safiya Ibrahim ɗaya ce daga cikin shugabannin ƙungiyoyin mata makiyaya a jamhuriyar Nijar. Gaskiya mun ji daɗi tunda hal Allah ya sa aka san da zaman mu mu mata aka ce wannan tambarin ya shashi mata yaya a gaskiya mu wannan abin mun ji daɗin shi makiya zama juna sun ciya madarmanci daya bisa ayyukansu sai dai a sallar ta bana ta lasa gishiri ta makiyaya Makiya sun koka da cewa banda abincin da ake basu a wurin ba wani abin a zo a gani da sallar lasar gishirin ke kawo musu ana ce sallar makiya mutum ya kai wahalan shi ya dawo da wahalan shi ba mu yi wa ba amma ban ce abincin nan ba mu samu ni kula ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a Jangudiyar Nijar. To a gaida Haruna Bako da wannan rahoton kafin mu ci gaba bari mu kada Sudan wurin su Aisha Musa mawaƙiya.

a gaida Aishatu yanzu kan bari mu za ku gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu saurari hirar da wakilin mu Sulamu Barma daga jamhuriyar Nijar ya yi mana ne da wani bawan Allah da yake da bukata ta musamman amma kuma ya rungumi sana'ar hannu. Amma kafin mu je gare su bari mu saurari rahoton Tamar Abari game da wani tallafi da wata kungiya ta rarraba wa mutane da suke da bukata ciki har da mutane wanda suke da wata nakasa a jikinsu. makarantun alkur'ani na ƙasa uacn sun gudanar da ran gadi na ba da taimako wanda suka hada da tufafi abinci sabulai da sauransu ga nakasassu gidan marayu gidan kasu da wanda ruwa ya yi wa barna a nan da magaran wannan dai taimako kungiyar ta uacn tana yin shi ne duk shekara a daidai wannan lokaci mamman mato shine shugaban guragu na jihar da magaran da sauran waɗanda suka samu taimakon sun yi godiya kamar haka muna aika mutukar sakifiyar godiya mu zuwa ga wannan kungiya dama suna yi kuma bana halin suka kara tana da mu gaskiya wannan shine tabbacin lalle eh, suna tare da mu kuma babu wani bambanci da mu da su duka alhamdulillah sai godiya sarki kutare idi zakari wannan yan uwa musulmi kuka tuna da mu maskinai gaskiya wannan abun da kuka yi mu ubangiji Allah ya sa wannan dankon zumunci da kuka darma da mu abun ya ci gaba muna cikin godiya ga baki ɗaya mu na kungiyar mu na yan zubar ruwa ana shine taimako wanda muka samu daga na shugaban kasa da wancan kungiya ta jama'a he wannan da muka samu mun godiya Allah. Shi ma daga nashi waje mataimakin jagoran gidan kaso Idrisa Banyo ya ce yau shekaru shida kenan da wannan kungiya take taimakawa gidan kaso. Yau ina da faraska shekara shida na wanga shekarar da ta wuce malaman makarantun nan ba su ka wanga taimako da suke ka a gidan kaso. Mu ma'aikatan wurin kuma da sunan 'yan kaso vraiment mun gode da kokarin da ake na ana yi. Malam Muhammadu Ibrahim shine shugaban kungiyar makarantun Alkur'ani UAC ICN ta ƙasa ya yi ƙarin haske game da taimakon da suke badawa a kowace shekara a daidai wannan lokaci. Kowa daga cikin kayan shi da Allah ya sare mishi ne ya kawo kuma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bana mun samu wajen kwamfale dubu biyu da 'yan kai wanda ba mu taɓa samu ba da abinci kamar misali su shinkawa da makaroni da sabuli da sahannai da takalmai alhamdulillah muna kira ga 'yan uwa wannan ƙungiya tana wannan aiki saboda wanda muke tafiya wurin su a tsare suke amma muna kiran 'yan uwa a ko gidaje wanda suka rushe ma a cikin gari duka muna fata a rika taimakawa. Hamalai Muhammad ni ne likitan gidan kaso eh, na nan zandar. Muna da bukatar magani sosai wanda Allah ya hore mushi da association inku da wanda Allah ya hore musu duka muna son taimakon magani. Ba dan gwamnati ba ta kawo muna fa wallahi gwamnati tana bakin kokarinta amma ba ya isa ba cututtuka suna da yawa. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To mun gode Tamar Abari yanzu kuma sai mu tafi ga na Barma da bakon da ya kawo mana a cikin cikin shirin na yau. Sunana Malam Salifu Nomau ina cikin gurfuma wadda aka ce mata Artisan Volunteer da Handicapé Locomoteur da Nyami. Kungiya ce wadda ke aiki da nakasassu masu aikin hannu. To wallahi nan ga dai a nan Nijar dai abun da eh, nakasassu ke kerawa kamar a takaice ma ban iya gaya maka duka ina iya gaya maka dai wayanda a cikin na yanzu. Tunda yanzu mu muna yin duka abun da ake ce maka na sport ne wani kwallon kawa ne wanda ake da hannu akwai shi wanda ake ce volleyball da handball da wannan raga da ake yi na eh, da ake sa ma foto in nan. Duk muna yin su wasu kujeri da gadaje da kayan hwata wani sak eh, sak de voyage wani sak odo wani hada takalma wadu muna yi kana maganar kwallaye kamar kuna kera kwallayen ne da kanku da hannu a nan hmm, kwallayen nan da ne muke kera su da hannu a nan ga a garin ga da Nijar eh. ya inganci su yake idan aka kalle su akwai wani bambanci da wanda ake hutawa da su da ketare to a kowanne ma kai tuwar su da ketare da nan ma sun hisu paske mu yawancin su ma kaga wani sun ka zo ma eh, da kasashen waje sun ka zo sai sun sai su tare kawai nan ga dai ne ka san harka mutanenmu abun da aka yi ƙasar koyin nan baka kama shi daraja in ba wanda ya zo ba ne eh, shi dai ne matsalai ta wace hanya kuka koyi wannan sana'a to wallahi wannan sana'a kamar formation ne mun kai wajen kartas eh, ne mun kai formation in shekara biyu shekara uku nan ne mun kai formation in me yanzu akwai eh, mu mun formation mu iya yanzu akwai yan uwan wanda ba su iya ba abun da ya saura mu samu wanda za su kama mu ne za su ba mu tallafi da mu kuma mu koya ma yan uwan mu shi ne rage paske kartas ita ta yi zaman shi kuma yanzu projen in ya tsaya a shaguna gare ku kuwa a gidajen ku kuke waɗannan ayyuka to ka kawo wata magana da mun ga ƙare formation in na eh, caritas ta ba mu jari eh, mu kuma mun ka bi fina sama kamar yanzu ce maka wasu Central american nan su suka gina mana wuri a tele amma yanzu inda muke yanzu ba mu da ma a tele tunda washi nan da an kai na kwanakin bayan nan kuna daga cikin waɗanda rusau ya shafa kenan eh muna cikin wanda an ka washi yanzu ma ƙarshen oice na muke babu shago na aiki kenan a ah, babu shago yanzu ƙarshen oice na muka nan muna iyaka nan yanzu mun kai cikin shekara biyu muke yanzu to me hana ku kama shago to wanda babu kari kuma lokacin da an kwashe mu ba a zo an ka ce muna ba waya ne wane ku tashi zai eh, sau a bamu yan lokaci kaɗan a ce ku kwashe da an ka zo an gaya muna da da an ka zo an kwashe mu duka bai huce eh, bai kai kwana biyu ma an ka ce muna mu kwashe kan ana son wurin na an yi bukatar wurin na mun kwatanta musu da mu na kasa su ne yanzu an wancan dan kwashe mu tare wasu duk suna cikin wajajen su mu ba mu da wani kari ya kanga aikin mu dama muna nan ganin shi dai ne haka nan kar dai ka ce ka ce ka roki wannan uwanka ko ka take wani bara mun kama daraja kan muna saboda shi ne ko yanzu ma mu dai ne a ƙarshen icce yanzu babu da mayar da muke koya ma da muna muna cikin daki muna koya ma yara akwai yaran da muke koya ma yanzu babu da kana maganar shi wannan sana'a kun koya kun kware har da shaguna gare ku a mm. can baya amma yanzu an rusa mm. eh, kuma ba ku da halin daukar eh, dakunan haya shin kun sanar da su mahukunta ne akan cewa ai ga abin da ya same ku kuma a har yanzu ba ku samu wata amsa ba wallahi mun sanar da su duka kayan a haushe mu sai da muka ta mun gane su tun da akwai minister wanda ke kula da harka su mun ta mun gane su sun ka ce mu yi hankuri abun nan da an kawo babu zancen wani abun nan sani mai suna diba su gani har yanzu dai muna nan muna jira dai ita wannan sana'a ta kere-keren hannu akwai wani amfani da kuke samu a ciki akwai amfani da aka samu ciki tunda in dai baka tahiya ka eh, eh, ka ta katsa bisa kan wani ko katsa bisa hanya ka roki wani ka ce baka abu kaza kana yin kanka bukata kanka kenan dole a ce an samu wani abun karuwa ciki tunda eh, mutane suna ɗauka kamar na kasa in ka zam na kashashe kamar baka yin komi sai dai bara na kasa in ka jan ka ce mutum gana sai na ni kamar gani na wanda cikin kanshi bai son aiki bai san darajar kanshi ba sai roko roko yanzu idan abun a hada na su wuri guda ne za ku iya tafiyar da ayyuka a ce al misali a kafa wata masana'anta wadda ta ce ko kuma abu buɗe wasu makarantu da za ku ringa horar da yaran da suke buƙatar su koyi aikin hannu duka wannan muna yin shi tunda aiki ne mun ka iya cikin kanka ne yake ma'aikatu yan ka buɗe babu irin wanda ba mu iya yi tunda abin ka riga ka iya shi ne dole ne eh, in ka zo kana yin shi bai baka wala eh, duk ma'aikatun da aka ce an ka buɗe su babu wanda ba mu yi aiki cikin su sai dai ba aikin da ke dibin mu bane na lura kamar akasari turawa ne yan kasashen waje ke sayan abubuwan da kuke a maimakon eh, mutanen mu na nan cikin gida ko sauran afirkawa da ke zaune na nijar in ka diba dai kamar haka nan ne tunda nan da ya kasa mu ta Nijar nan in kai kayan ka mutane suna ganin kama tun da nan gani an kai sun so a ce daga wani gari kaza an kai to da shi inda suna in kana inda muna sayan kayan ga namu da wasu matsaloli sauran bamu ganin su tun da kayan ga muna yin su da yawa ne in an kai eh, in ana yin fuwar da fuwar babu ba mu ta mu kai su muna goda mutane kuma an san muna yin su sai dai kaga in sun ka tashi sai sai a tai a so can na turai a kawo kuma mu ne ke gyara kuma sun bace ma na turan ma sabbin masu an kasu wajen mu ne ke gyara su. Sun saba zuwa kasashen waje domin halartar kasuwar bashe koli. A ko su guda mu zuwa. Me mun kungiyar ta mu da nake cewa ta gabelan gurma da artisan volunteer ne mu mun yawo cikin Niger kayuka eh, da dama muna kwatanta ma yan uwanmu na kasasu da eh, mu su zan na kashashe ha muna yin wani tiyatar haka wasan kwaikwayo muke musu mu kwatanta musu da in mu su zan na kasashe ba dole bane sai ta yayi bara shi ma yana ta yayi aiki kamar yadda kowa ke aiki muna kwatanta musu ga aikin kuma mun ga kare musu wasan kwaikwayon nan sai mu gwada musu ga kayukan nan da an kai duka mu mun kai su kuma mu na kasu mu ne mun kai aikin nan ayyukan wayar da kan sun yi tasiri a kawunan su waɗannan na kasasu na ƙauyuka a sun yi tasiri tunda akwai da yawa suna kiran mu suna kiran suna ce wallahi sun sun gode da mun ka zo mun kai musu abun ko yanzu ma ko wasu eh, ƙauyuka ke tambayar mu zo mu koya musu aiki tunda ko nan ga manyan da ke zakuwa da ake tura su yi bara mu muna bido su ne mu jawo kansu mu jawo kansu mu koya musu aiki me yanzu wannan abun baka da ƙarfi baka yin shi ko babu tallafi babu tallafi to wani kira kake zuwa ga hukumomi to ni kiran da nake su san da eh, hukumomi kiran da nake musu su yi lissahin aikin da muka nan yi. mu muna nan yin shi dan ka kare mutuncin ka kuma ka kare mutuncin kasar ka da ce wasu eh, baƙi sun zo cikin kasa in sun ka zo sun ka gani wa'yan gana kasa su ne suna aiki ba su tsaye bisa kan hanya su ma suna jin daɗi kare mutunci kenan ya kamata su taimaka taimako ka ya kamata su taimaka tunda mu ko da muka nan gayi mun shi ma muna nan gayin ta amma yawancin ta ma cikin ƙarfin mu ne muka yin shi paske muna da iyalai da komai da komai mu tashi mu tai har wani ƙauye mu iske na kasa sunan da aka kawo wani mai turo su zo su yi bara nan ga mu tai mu waye musu kai mu gwada musu da mu ne ke yin aikin gashi mu ne ke yin shi kuma in kuna yin shi kuma kuna tsaya kuma yanda ku ganin kuna roƙon wayancin kuma za a to a roƙon me kuka fi bukata a gaggauce a a matsayin tallafi to bukatar da muke na farko wurin da ya kamata mu yi aikin ma shine ma matsala kuma center de formation hakan ga gwamnati ta kama muna dan uwanmu waɗanda ba su gane mu kwatanta eh, musu kuma koya musu aiki su masu iya to yanzu kan madadin tamar abari da sulamu mana barma da suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri da ma julie Leather scrum da take hada mana sauti usman ahmad a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To a gaida baban Bos yanzu kuma bari mu cilla gana inda Redwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar. Za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar The Insight, wacce babban labarinta ke ɗauke da kanu kamar haka, Fanti Ricket Hagan na kaɗa ƙararrawar yaƙi. Jaridar Daily Democrat, labarin lalaci mai tsauri ya addabi cocin Katolika, inda akwai ƙararraki har dubu uku da ɗari shida na irin waɗannan lalaci. The Crusading Guide GNPC cikin wata badakala shugaban makamashi mai da iskar gas ta sami kansa a cikin saka mai wuya saboda bayar da shawarar ta bai dace ba. Jaridar The Chronicle waye ya kashe mai gadin Kudalo. Wannan tambaya kenan da ki ne babban labari na jaridar da Chronicle. Jaridar Daily Guide ko wannan labari ne mai susa zuciya inda babban labarin nata da ta shine 'yan makaranta bakwai sun rasa rayukansu a cikin wani mummunan hatsari a yankin takwa Inswam da ke cikin jihar Yamaci. Ita ko jaridar da informa labarin ta shine tsangwama ne akan shugabancin jami'an nan na ilimin karatu na Winneba. inda chancellor jami'ar cape kuso ya farwa shugaban kasa ya yi masa caccaka dangane da irin yadda ya tsaya aka gabatar da shugaban wancan jami'a. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wacce babban labarinta a yau shine kasar Ghana da Burkina Faso na shawarta samun maganin matsalan buɗe ruwan damun ɗin bagre da aka saba yi. Ta kuma wannan labarin inda Jaridar ta ce Obrepom ya jinjina wa gwamnati dangane da ilimin manyan makarantun sakandare kyauta jaridar ta ce babban sarkin inglisha alata jamestown obrapon wace kujo na uku ya bayyana da jin daɗinsa ga shugaba na nado dan kwakufa ado dangane da gabatar da tsarin ilimin manyan makarantun sakandare kyauta da kuma tsarin nan na karatun zango biyu na shs In mun koma bayan jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne za a shuka gora a hektoti dubu hamsin da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka yi so karshen sharhin jaridun na yau redwan allah muktara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana to gaida allah yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karmar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika sake samun wani tarzoma a Sudan ta kudu abin takaici ne ganin cewa an sanya yarjejeniya an sanya hannun kawo zaman lafiya kuma na ƙarshe a wannan kasa kuma aka sake samun wani tashin hankali wannan abin takaici ne wanda za a yi Allah gwada da shi. ina fatan za su sake haɗa kansu domin su zauna lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na da Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika kuwa Kebin Najeriya na Jami Abadi. Agaba farawa na ji kalamin da kake haɗi kara cewa kana kada Buhari. To bari in gaya maka Buhari ko mata ta ajiye ajiye a matsayin ita takara sai ta kara kai farawa. a ce musamman buhari a gina kashi a matsayin takar shugaban kasa su taka da kai ba farawa saboda tun sun da an kawo mulkin na najeriya kai zai shekara takwas ko mata kawai ko suna da kuma kawowa ba da bai matsayin kankan kawo ko mata don haka ba farawa kana farganin da kana shirme ne. Salamu alaikum murin Amurka mai magana Yusuf Tola mai hula bali. Ina yaba ma 'yan siyasan jihar Yobe musamman Bukar Abba Ibrahim da Ibrahim Gaidan yanda Bukar Abba Ibrahim ya haƙura ya bar mai Ibrahim Gaidan. Da fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Yusuf Tola mai hula karamar hukumar bali jihar Taraba. To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice. laraba gwamnatin kasar india ta amince da wata doka da za ta aiwatar da hukuncin wata kotun kasar da ta haramta wa maza yin saki uku nan take jami'an amurka da suke yaƙi da ta'addanci sun ce duk da irin nasarori da aka samu a yaƙi da ta'addanci da sake kwato yankuna daga hannun ƙungiyoyin ta'addar isis da alka'ida yanayi da harkokin ta'addanci sun ƙara sarƙaƙiya Jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara jihar Carolina ta Arewa domin gani ma kansa irin barnar da guguwar Florence mai karfin gaske ta haddasa da kuma kalubale na ayyukan jin kai da ake gudanarwa a halin yanzu. a sudan ta kudu kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka sake farfadowa rahotanni sun nuna cewa fadace-fadace sun sake barkewa To ma saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu kan a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Hafsat da ta karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Darus na Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.